Ƙidaya Sura ashirin da shida Ƙidaya ta biyu Bayan annobar, sai Ubangiji ya yi magana da Musa da Eleyazar ɗan Haruna, firist, ya ce, Ku ƙidaya dukan jama'ar Isra'ila daga mai shekaru ashirin zuwa gaba da za su iya aikin sojan Isra'ila. Musa da Eleyazar, firist, suka yi musu magana. A filayen Mowab, kusa da Urdun daga ƙetaren Yeriko, suka ce, Ku ƙidaya maza daga mai shekara ashirin zuwa gaba yadda Ubangiji ya umarci Musa, waɗannan su ne Isra'ilawan da suka fito daga Masar, zuriyar Ruben ɗan fari na Isra'ila, daga Hanok, ƙabilar Hanokawa, daga Fallu. kabilar falliyawa daga Hezron, kabilar Hezronawa; daga Karmi, kabilar Karmiyawa Waɗannan su ne kabilar Ruben, jimillarsu ta kai Ɗan Fallu kuwa shi ne Eliyab, ’ya'yan Eliyab maza kuwa su ne, Nemuwel, Datan. da Abiram Datan da Abiram nan su ne shugabannin mutanen da suka tayar wa Musa da Haruna, suna kuma cikin waɗanda suka bi Kora sa'ad da ya tayar wa Ubangiji, ƙasa kuwa ta buɗe ta haɗiye su tare da Kora, wanda ƙungiyarsa ta mutu sa'ad da wuta ta cinye mutum Wannan kuwa ya zama alamar faɗakarwa, amma fa, zuriyar Kora ba ta mutu ba, zuriyar Simeyon bisa ga kabilansu, daga ƙabilar kabilar Nemuwelawa, daga Yamin, kabilar Yaminawa, daga Yakin, kabilar Yakinawa. Daga Zera, kabilar Zerawa; daga Sha'ul, kabilar Sha'ul Waɗannan su ne kabilan Simeyon; jimillarsu ta kai dubu ashirin da da biyu biyu. ɗari zuriyar Gad bisa ga kabilansu, daga Zafon, kabilar Zafonawa; daga Haggi, kabilar Haggiyawa; daga Shuni. kabilar Shunawa; daga Ozni, kabilar oznawa daga Eri, kabilar Eriyawa; daga Arod, kabilar Arodiyawa; daga Areli, kabilar Areliyawa Waɗannan su ne kabilan Gad; jimillarsu ta kai Er da Onan. ’ya'yan Yahuda ne, amma sun mutu a Kan'ana, zuriyar Yahuda bisa ga kabilansu, daga Shela, kabilar Shelawa; daga Fezar, kabilar Fereziyawa, daga Zera, kabilar Zerawa, zuriyar Fezar kuwa, daga Hezron, kabilar Hezroniyawa, daga Hamul. Kabilar Hamulawa Waɗannan su ne kabilan Yahuda; jimillarsu ta kai biyar. zuriyar Isakar bisa ga kabilansu, daga Tola, kabilar Tolatawa; daga Fuwa, kabilar Fuwayawa; daga Yashub, kabilar Yashubawa; daga Shimron. Kabilar Shimronawa Waɗannan su ne kabilan Issakar; jimillarsu ta kai dubu sittin da da hudu ɗari uku, Zuriyar zabalun bisa ga kabilansu, daga seret kabilar saredawa daga Elon, kabilar Elonawa; daga Yaleyel, kabilar yaleyawa. Waɗannan su ne kabilan Zebulun, jimillarsu ta kai Zuriyar Yusuf bisa ga kabilansu ta wurin Manasse da Efraim Zuriyar Manasse daga Makir, kabilar Makiriyawa Makir shi ne mahaifin Gileyad, daga Gileyad, kabilar Gileyadawa. Waɗannan su ne zuriyar Gileyad, daga Iyezer, kabilar Iyezerawa; daga Helek, kabilar helakawa, daga Asriyel, kabilar Asriyelawa; daga Shekem, kabilar Shekem; daga Shemida, kabilar Shemadawa; daga Hefer, kabilar Heferawa. Zelofehad ɗan Hefer ba shi da ’ya'ya maza, ’yan mata ne kaɗai ya haifa, sunayensu kuwa su ne, Mala, Nowa, Hogla, Milka da Tirza; waɗannan su ne kabilan Manasse, jimillarsu ta kai dubu hamsin da da biyu bakwai. Waɗannan su ne kabilan Efraim. bisa ga kabilansu, daga Shutela, kabilar Shutelawa, daga Beker, kabilar Bekerawa, daga Tahan, kabilar Tahanawa, waɗannan su ne kabilan Shutelawa, daga Eran, kabilar Eranawa, waɗannan su ne kabilan Efraim, jimillarsu ta kai dubu talatin da da biyu ɗari biyar. Waɗannan su ne ƙabilan Yusuf ta wurin ƙabilansu. zuriyar Benyamin bisa ga ƙabilansu. daga Bela, ƙabilar Belawa, daga Ashbel, ƙabilar Ashbelawa, daga Ahiram, ƙabilar Ahiramawa, daga Shufam, ƙabilar Shufamawa. daga Hufam, kabilar Hufamawa; zuriyar Bela, daga Ad da Na'aman; daga Ad, kabilar Ardawa; daga Na'aman, kabilar Na'amawa Waɗannan su ne kabilan Benyamin, jimillarsu ta kai dubu arba'in da da biyar ɗari shida, Waɗannan su ne kabilan Dan bisa ga kabilarsu, daga Shuham, kabilar Shuhamawa, waɗannan su ne kabilar Dan, dukansu kabilan Shuhamawa ne, jimillarsu ta kai dubu sittin da da hudu hudu. ɗari Zuriyar Asher bisa ga kabilansu, daga Imna, kabilar Imnawa, daga Ishbi, kabilar Ishbiyawa. Daga Beriya, kabilar Beriyawa; daga zuriyar Bariya kuwa, daga Hebre, kabilar Hebrawa; daga Malkiyel, kabilar Malkiyelawa Asher yana da ’ya mace da ake kira Sera Waɗannan su ne kabilan Asher, jimillarsu ta kai dubu hamsin da uku. da ɗari Zuriyar Naftali bisa ga kabilansu, daga Yazeyel, kabilar yezalawa, daga Guni, kabilar Guniyawa; daga Yezer, kabilar Yezerawa; daga shilem kabilar shilemawa Waɗannan su ne kabilan Naftali; jimillarsu ta kai dubu arba'in da biyar da ɗari huɗu, dukan jimillar mazan Isra'ila ta kai talatin. Ubangiji ya ce wa Musa, Ka rarraba musu ƙasar a matsayin gado bisa ga yawan ƙabila. ga ƙungiya mafi girma, ka ba ta rabo mafi girma, ga ƙaramar ƙungiya kuwa, ka ba ta ƙaramin rabo, kowanne zai karɓi rabonsa ga yawan mutanen da aka rubuta, ka tabbatar an rarraba ƙasar ta wurin rabo, abin da kowace ƙungiya ta gada zai zama bisa ga sunayen kabilar kakanninta, za a raba kowane gado bisa ga rabo tsakanin manyan da ƙanana ƙungiyoyi. Waɗannan su ne Lawiyawa da aka ƙidaya bisa ga kabilansu, daga Gershom, kabilar Gershonawa; daga Kohat, kabilar Kohatawa; daga Merari, kabilar Merari; waɗannan kuma su ne kabilan Lawiyawa, kabilar Libniyawa, kabilar Hebronawa, kabilar Maliyawa, kabilar Mushiyawa, kabilar Korayawa Kohat shi ne kakan Amram Sunan matan Amram shi ne Yaukebet. ita zuriyar Lawi ce, wadda aka haifa wa Lawiyawa a Masar, a wajen Amram kuwa ta haifi Haruna, Musa da kuma ’yar'uwarsu. Miriyam Haruna shi ne mahaifin Nadab, Abihu, Eleyazar da kuma Itamar, amma Nadab da Abihu sun mutu sa'ad da suka miƙa hadaya da haramtacciyar wuta a gaban Ubangiji, dukan ’ya'yan lawuyawa maza daga wata ɗaya zuwa gaba, jimillarsu ta kai dubu ashirin da uku. ba a ƙidaya su tare da sauran Isra'ilawa ba, domin ba a ba su gādo tare da su ba, waɗannan su ne waɗanda Musa da Eleyazar firist suka ƙidaya sa'ad da suka ƙidaya Isra'ilawa a filaye Mowab kusa da Urdun, a hayan Yeriko, ba ko ɗayansu da yake cikin waɗanda Musa da Haruna firist suka ƙidaya sa'ad da suka ƙidaya Isra'ilawa a Hamadar Sinai, gama Ubangiji ya riga ya gaya wa waɗancan Isra'ilawa cewa lalle za su mutu a hamada, kuma ba ko ɗayansu da ya rage, sai Kaleb ɗan Yefunne da Yoshuwa ɗan Nun.